To a halin yanzu dai sun kafa kansu cikin kwamitoci guda ashirin kuma suna zama a wurare biyu ne a birnin tarayya a halin yanzu haka. Akwai kwamitoci da suka fito da bayanai cikin makon nan da ya gabata inda wasu suke cewa ya kamata a sake kirkiro jiha guda ɗaya a kudu maso gabashin ƙasar nan. Sun ba da dalilai cewa cikin shiyoyi shida da ake da su a Najeriya kowace shiya tana da jihohi shida-shida ne. Sai shiyar kudu mace gabashin ƙasar nan ce kaɗai take da jihohi guda biyar. Saboda haka su suna mai ra'ayin a ƙago jiha guda a kudu mace gabashin ƙasar nan. Sannan cikin kwamitocin akwai guda ɗaya wacce ta yi bayani a game da arzikin ƙasa da ake da shi inda aka kwatanta aikin noma da ke arewa da kuma man fetur da ke jihohin Neja Delta. Misali, wannan kwamiti ta ce bai kamata a kwatanta aikin noma da mai da ake da shi a jihohin Neja Delta ba, saboda kuwa kaga mai abu ne da Allah ya wadata shi an san da zamansa a wuri guda shi kuwa noma harka ne da mutane ke yi kuma suka ce kudaden gwamnatin tarayya da ake ba jihohin arewa bai taka kara ya karya ba wato ma'ana bai isa su wadata al'ummansu da kayan more rayuwa na demokradiyya kamar yadda ake samu a waɗannan jihohi da suke da albarkatun man fetur ba. To, hmm. kaɗan kenan cikin bayanan kwamitoci da ni na samu a wannan mako da ya gabata. Ma'ana wannan eh, yadda aka fara taron da dandami kan abubuwan da ba su aka ji ba magana kuɗaɗensu, magana abinci, magana mazauni, magana zafi da sauransu. Da an kawar yanzu taron ya kama ka'in da na'in kenan. Eh daga dukkan alamu komai hankali ya kwanta wa dukkan waɗanda ke halartar wannan taro. tun da sun amince da yadda aka kakkasa kwamitocin nan kuma sun amince da shugabannin da aka naɗa musu a kwamitocin nan ba a yi wani kace na ce kan shugabanni ba ko kuma mataimakan shugabannin kwamitocin nan saboda haka sun kama aiki ka'in da na'in kamar da suka alkawarta cewa za su yi. dan abin da ba za a dasa ba kasan akwai maganganu da ke tasowa kamar misali na baiwa shugaban ƙasa wa'adin shekara shida wadda majalisar tarayya ta yi maya a kanta aka dai watsar da ita a yanzu na san ko ba daɗe ko ba jima za a koma gare shi taron ƙasa ma ta fara kullo da irin wa'annan bayanan.